Thank you. كان من تفسير من تفسير سورة الأنعام مطابق للآية التي جاءت من الآية يوم تدرك مسجد الركوب إن شاء الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق اليوم عن سبيله ذلك المصاب به لعلكم تتقون وبنيت عن ذلك وأن هذا لن يرى الشيء كفرتنا مستقيما من حيث فاتبعوه تبيش ولا تتبعوا السبل كذبني ربوع التفاحير ربط بكم عن الذي سيس ربع الفريقنا قال يأتي ذلك المصاب به لعلهم تتقون شيئا لئلا يتبعوا شيء domin ku samu tarawa ku zama su mun yi bayanin cewa tafarkin Allah daidaitacce shi ne tabbacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi kishiyar ta kuma shi ne bid'a ita kuma bid'a dukkan ta sharri babu wata bid'a wata take a alheri a cikin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa yake cewa تغرق بنو اسرائيل اسرائيل على shi جرعه banu isra'ila sun rabu zuwa ƙungiyoyi ashirin da saba'in da biyu وستفترق هذه وأنها من الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة وأنهما تسمون الفضل تسجوا كسو سبعين فرقة كلها في النار تلك المتدرسة سيرقى آية كتير فرقة النار sai suka ya rasu layi wata firka ce sai maza su sama na ce suna da ke kan tabarkin abin da ake kai ne da sahabbai na wannan hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban umma ana alaihi yawma wa ashabi ummi jama'a يا رب حديث رافع ابن خديج الله تعالى جاء عليه الإمام الطبراني ورجل أسجن محكم الكبير da isnadi wanda yake a ciki akwai abdullahi bin rabi'a shi kuma ibn rabi'a yana da yawan matsala a fuskar hadisi da tattafansa sun kore sai da cakuɗa da sai ya zanto yana ba ne ba amma ya tafawwa zai karbabu da za ta gane cewa akwai asalin sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kan yi rabuwa kan hadisin yazo ta su ومالك كما حيث به إشارة تطلع عليه الكثير بأسانيد في أحسنها وجملة النعم طبعا يروي حديث في إسناده هو أما من جاء شيء يوم لا تنسى خير من كثير وهو لين الحديث شيء من على حاكم الحديث إنه من مدار صلى الله عليه وسلم يقول في أمتي قوم يحكمون بالله وبالقرآن za a samu wasu mutane a cikin al'umma ta za su kafirce da Allah za su kafirce da alƙur'ani yakuna billahi wa alquran wa hum la yashurun amma ba su san sun kafirta ba kama ka fara da yahud nasara kamar yadda kiristoci da yahudawa suke kafirai قال فقلت سينتي جاء ابن جيران النبي جعلت فداك يا رسول الله كيف ذاك bismillah Allah a a a na mai da kai na fansarka na zama fansarka da a taɓa ka gwanda in mutu wannan kamar kalma ce ta yabo da kake iya gaya wanda kake san tubaddi ju'itu fidaka a a mai da din fansarka ana ya da daraja a wajen kake kai ba za ya haka za ka kasance mutum ya kama ta bi ba ba سيدنا الله سبحانه وتعالى يؤمنون ببعض ويكفرون ويكفرون ببعض in an kawo su abu na shari'a sai su yarda da wani bangare sai su yarda da wani bangare wannan kaga shi ma yana nuna bala ya ce bi'itu bidaka a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون ابليس عدلا لله في خلقه suna ɗaukar shekan kamar dai da Allah a halittarsa da wani da ƙarfinsa wa rizkihi da arzikinsa waya kuma suna ce alkhairu kulluhu min Allah alkhairu min Allah ya shirku min Iblis sai su alheri daga Allah ya ne shirku kuma daga Iblis ne to wannan wasu firka ce da wato su ne kamar yan kariya wanda su a ganin su wai don tsoron kada a danganta Allah kada a danganta wani abu mara kyau zuwa ga Allah sai su nuna ma Allah bai ma san abubuwa marasa kyau suna faruwa ba shekar ne kawai ya sani to ka kenan kamar sun ba wa shekar karfi da fawa suna ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin yana da wani wanda yake da yake a wurin sanin wannan قال يزيد يجعلون ابليس عدا لله من الامر وقوته وجوده ويقولون الخير من الله والشر من ابليس قال يزيد فيكفرون بالله ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله ليس كافر سيد الله ما سمع كلمه القران من جهتها فيكفرون بالقران بعد الايمان والمعرفه قال فما تلقى أم فما تلقى امتي منه من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة أولئك زنادقة هذه الأمة wannan hadisi ne wanda yake asalin sinadin da yana da rauni kamar yadda na faɗa amma da za ka ta fuskar ma'ana yana nuna maka cewa za a samu wata kungiya da za ka fito wadda zai zanto za ta karkatar da mutane kuma da farkin Allah subhanahu wa ta'ala da ba ta hada da ba ku yi mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatadarrakum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فلا تتبعوا السبل kada ku bi ta kai da yawa wanda ba da kuma sabi tabbacin Allah kawai ake so ku bi wanda tabbacin Allah shi ne kaɗai da mutum da zai iya kai mutane zuwa da cikin hira zai kuma samu ne da ana kun tattabu la'alla kun tattabu na don ku samu tarwa a tarwa shi ne yake sa da kaya ka sanya kariya tsakanin ka da sakatan nasibu wa lam turin fuskata su fatana wa lam turin wata fatana da ya ce sakatan nasibu abin lullufin fuskarta ya fara ولم تريد إسلامه قومة السلطة ويكاسو كفاءة لشيواني فتناول وقت أتنا باليد سيتساعد من سريد تكاري مكان الشيطان تقوى شيء كسا وانا أبي لوتي مكان دونا عشان ما شيء كا بدو وتحكي هذا ذاك da za ta shiga tsakaninka الله يتذاكر yadda ake kuma ta hanyar aikata kyawawan ayyuka da Allah ya ce a yi ta hanyar barin munanan ayyuka da shari'a ta ce a bari kalku bin habib Allah ya kare da a kai shi ya da ba ta ma'anar cewa shi ne an ta'amala da ba'atillah shi ne ka yi wa Allah da'a amma ba da ka ba ala min Allah a ta hajjan wahayi idan karka zantar bid'a ka yi wa Allah a bisa hasken wahayi ترجو ثواب الله كان لمن الله إذا تعالى وأن تترك معصية الله ثم تدين ساقا وألا على نور من الله حديث هذا كده الله تخشى عقاب الله كان جن سورا كده الله يمكر الله Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi ce abin da ke nufi da takawa shine al'amal bil tajrid shine duk aikin da zaka yi aiki da alqur'ani da sunna wal khawfu min al jalil haka kana taka sun san kana tsoron Allah da girma wa rida bil qalil kuma ga kai da kan abin ka samu komai ka kanta ta ba za ka yi babace raka zalunci ba wal ibtidad bil yawm al rahim kuma ga kana shi domin ka game da Allah ranar da za koma zuwa gare shi ibn Allah ya yace me takawa sai ce yanzu kamar da za ka ganka a cikin wata gona ko a wani feji wanda yake akwai kaya a cikin ya za ka yi ya ce sai in dinga yin taka tsantsan ina bi a sannan don ka ka ta ta taka kaya ya ce to aka kakawa cikin ana da ka hango shari to ka kauce masa komai kankantar ta ya sa abin adadiya ɗaya da cikin mawaƙan al'asar al ya ɗauki wannan ma'anar ya kera waka sai ke cewa kallin dunu wa kabiraha za ka tuka واصنع كما شنفوتها بالشوك ينظر na لا تحذرن صغيرة da الجبال لمن الحصى yace ka kyara zunubai manyan su da ƙananan su za ka fita wannan ita ce ta ma kakka zo ka duka sun biyar da kai kuma mace kai mai takawa kuma a gefe kana ta aikata da bai wasu na aika mashi kwaka a shauki ka yi kamar yadda mutum da ya hau kan gona ta ɗaya yake ya zama ma ya duka abin da ya gani yana tsoronsa la za ta yi kada ka rina laifi ko mai kankanta innan jibarin minan kasa domin sabuwi da kake gani suke haɗuwa su zama dutse manyan duwatsu asalin su daga abuwa su ne to Allah ya kiyashe ku la'alla kun tattaku domin ku samu kalama Allah ya sa su masu kalama. mun bai wa annabi Musa littafi tamam wannan littafin ya zanto cikakke على الذي أحسن أنا malamai sun karatu na ilimi a kan cewa me ma'anar tama kuma me ma'anar alalladhi ahsan shi ne malamai suka yi maganganu iri daban-daban magana ta farko al-imam ibn kathir Allah ya kasa da rahama ya ce ai akhir na kita abinda Allah ya yi shi ne mun ba wa annabi Musa littafi ne a taura الذي أنزلنا إليه تماما كاملا wanda muka saukar masa da shi cikakki shi ba an saukar masa da shi ne ko shi ba ba a sauka masa da shi ne fifty ba shi ya sauka ne jumlatan كربو rana ɗaya akan musa ne karɓo a taurarin san da aka aiko shi babu ta don haka sai da aka yi appointment da shi rana kaza a lokaci kaza ya ji zai aiko a haka tamamin mutum ai kamilan jami'an a cike ta kan ya ta zai fi shari'a ne wanda zai zama reference a kamar constitution na rayuwa da shari'a na ibada da rayuwa da shari'a da siyasa da komai da kasani da annabi Musa subhanahu wa ta'ala annabi Musa alaihi salatu wassalam zai bukace shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa kafarna bil alwani wa آمن تب أبو شخص يا هذا أحوال المدنية تب اللوز أبو شخص نعم المسائل الجنائية كريمنال لوز أبو شخص سألنا حتى على السلوك الأمم ما وشو الدولية international relations ده أبو شخص سنعمل الشعائر التعبدية ريتوالز لو عندي شكل عبادة أطيعتي المعاملات لو ترانزكشن أطيعتي الحدود والقوانين تك أبو دي شكرا يوم الرأي أطيعتي فمن قال نبي كان المسائل الدستورية والانستوشنال لوز لأطيعتي وبلا ما تسوي استيعاد واسو بعد المدينة شزاري شريعة كي لن تسوي أسوني حكومي يوانا أطيعتي سنعيش سوى لباقي وانين abu na rayuwa da suke ganin cewa babu Kar kadai a ce shugabanci da jagoranci su masu doka su ne suke rantsar da an tsari na yankin su suke rantsar da shugaba a tsarin musulunci ma a dole akan samu hakan wanda a ƙarshe zuwa gare shi al'amari ne su cewa kamar da aka yi a lokacin sai na hukuma da akan nada shura council of a shura kansu lokacin sai na umar mutum shida kuma aka samu mutum uku suka kamshi rutun din vote su zuwa ga mutum uku a cikin ran sauran mutum to yanzu dole ba za a ce kawai mun da mutum sai an samu shugaba wanda zai alƙa zai alƙalanci abdurrahman bin abu ya ce da su sai da sai na suna suna kurkuban da ni in jagoranci ya zanto shi ne shugaba shi ne alhali shi kuma ya hukunci sarakon ba ba ba ko bane a musulunci ba kuma koya wa musulmi a kai to wa kabna da mutum alwadi min kulli shay'in maw'izatan na wa'azi ko alhali a matsayin na alhali kasancewa sai zama wa'azi wa tafsirar bi kulli shay'in kuma akwai bayani da shi na komai kaga tamamin din kenan ko wannan aya ta fassara mana wancan aya wa tafsirin li kulli shay'in fa qul hadhihi quwwa in karke shi da karfi ya kai annabi Musa wa amur ahlaka an ya wa ku amur ahlaka ya aqulu bi ahsana wa amur qawma wa amur qawmaka ya aqulu bi ahsana sannan ka umarci mutanenka su ma yi da abin da aka baka na taura sarori kunda da ba da sannan gwada makomar da suka ba kai domin za ka bace da su sa sai ku an aya ce da inna ya takabbaru wani fil da bi yi haqq da sannan zan karkatar da wanda suke girman kai da daurin kai a duniya ba tare da cancanta su ba ba ma za su fahimci ayoyin da aka ba Da za كل su da dukkan wata aya da za لتلك imani da ita ba. وإن يروا سبيل الحق لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الرشد da za su ga tafarki na shari'a la yattakhidhu sabila ba za su kai shi tafarki ba wa in yaraw sabila al-ghayb amma in aka gwada masu ko suka ga tafarki na bata yattakhidhu sabila to su wannan shine tafarki ذلك بأنهم كذبوا su sun kasance ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وما يفعل سبب السوس كذب سيسن كريتا دعاوين وكانوا da غافلين ko kuma yanzu an akwai irin mai mutane wanda kiri ga littafin Allah da sunan za zama amma sun fi dewa ga wannan su kama da rubuta amma ana magana shegantaka da shege ayatun su a nan ake a harkar kwallo inda ya magana bacci a zauna a nisa kaga mutum ya a kan harkar kwallo amma magana akan abin da ya shafi harkar Allah to ina kan da zai iya ba da kudin da ya kallon wato halla wani cup a mundiya ko mu ce gasar Allah ta mata cin wata duniya ya kashe kuɗi ya yi bukin motar ya sai ya sai ya sai ya sai bon ko tikitin jirgi za a kuma bizu ya sai tikitar na shiga tafiya. sa'anin ya fi abin da zai dinga kashewa sa'anin kuma har da zai dawo da kila ba zai samu layuwarsa ba zai samu sauki ya gaisa ya ke da gaisa da ke da cikin yan wasa ya ta kawai supportin ɗinsu da nesa kuma wata kila ya kama saboda mutum ɗaya ya ba ya ga wani ba daga cikin masoyinsa za su tafiya sponsor ɗinsa a ta gudana ba ba zai da wani ya kai shi ba وكل آية آية نوعية وكل رسول الله الغيب Allah ya faɗa wa in a da ayoyi. Allah ya ce na Musa kitaba sannan muka ba wa nan Musa a taura. a jiki. Zai zato ma'anar nan ana nufin complete ta saura. Wannan ya ce ma'ana ta biyu kuma suka ce a tamamatin tana da alaka da abin da zai zo a gaba sai zan to hali sai mu ce sun ma'ata ina salki ba sannan muka ba wa annabu musa littafi shi ne a to karbar bayarwa za ta iya zama aikatan su karɓa su karɓo za ta iya zama aikatan su karɓo an san aikatan su karɓo da su karɓo a na hawa kusa ba a sani ko eh a na hawa kusa a turanci transitive verb and intransitive verb a larabci ko muna cewa lazim wal muta'addi shine akwai kalmar aikin da take buƙatar wanda ya aiki da wanda aiki ya fara kamar duka misali zai ya doki to sai ka faɗi wanda aka doka an ba ka wasu na da cika ba ka ga wannan aikata duka da kace aikata ne su ta wasu saboda yana buƙatar mutum na uku a mutum na biyu kafin jumla ta cika amma zama fa Musa ya zauna to ka ga jumla ta da an gane in kana so ka ƙara wani sunan to sai ka ɗauki position kan, a kusa da a gefen wannan kayan rana ya sauki ka ɗau in kana so ka ƙara masa wani suna to sai ka bi ta hanyar maciki mahaɗi madalinci waye da sauransu wanda ke faɗa da wasu a larabci kun sai ka bi ta hanyar hukun jar to kalmar bayan ita tana tana da fuska tana zuwa a ma'anar wato na tana zuwa a yanzu ne su wani transit verb ne amma tana ɗaukar maƙulin ne guda ɗaya kuma tana ɗaukar sama da ɗaya an gani, misali akwai kalma ɗaya wacce ita tana buƙatar object of the sentence biyu ko sama da biyu misali sanyawa sanyawa ta kai fosil ɗin wani yi wani misali na sa yaro kuka da yaro kuka duk gaba ɗaya aiki ya fata musu shi yaro kuma shi aka sa ba shi ya yi aikin ba kuka kuma shi ne abin da aka sa da yaro da kuka duk gaba ɗaya maka hulun gini ne ga ga kakan sanya inda ba ta sa tufafi ba ta da ba tana zuwa da takan ɗauki sama da hulun gini ɗaya abin da ya ba wa wasu malaman ke nan wajen fassara wannan ayar sosai suka ce wannan atai na musa alkitaba alkitaba shi ne littafi shi ne fata to tamaman din da suka ce sifa ce ta wannan aikin kamar da zama a misali adbab mai osmana a wani irin yanayin littafin yake a cike babu wani abu da ya rage sabanin qur'ani ikra ta fara sauka aya biyar sannan aka saukar da kaza aka haske da aka shekara ashirin da wani abu sannan ya cika an gani a ra'ayin farko da manzo shi a ra'ayin biyu kuma sun ba ake na musa kitabu sai muka ba musa annabi musa littafin an gama littafin wa zai wa aiki wa yanzu mutane to daga tamamin zuwa gaba shi ne za ka yi kanikanci ka fitar da ma'ana ta da wasu da to littafin ya sauka ne alal ladhi ahsana ga waɗanda idan an ba su littafin za su iya yin aiki ne to shi littafin tamamin a wajen su ya ishe su ba sai an ƙara wa ba an gani ƙarin na kiran da mai ba sani ne fassarar don ba ka fassara sun ma'aje na musan kitaba sannan muka saukar wa da annabi Musa littafi ne a taura tamaman a lokaci guda a ciki alladhi ahsana sun ne da fasar da daban ko kuma ka ce sun ba'a ta ina musar kitaba sannan muka ba wa musa littafi alal ladhi ahsana tamam na littafin a wajen waɗanda suke kyautatawa suke riko da shi tamaman ya ishe su ba sai sun yi biyayya ba karfi da sun tamaman nan ya ishe su ba sai sun yi biyayya ba a wancan fasara kuma tamaman complete a lokacin guda kowane kuma yana da ma'ana ko to aya wanne za ta ɗauka kenan امام القرطبي الا يتامل رحمه الله أحسن تفسير قوله تعالى ثم إلى موسى الكتابة يجب أن كلان تماما مقبولا لأجل تنمك بعد نبي موسى للتاج هذا موسى للتاج مقبولين تماما إذا مقبول لأجل أو مثلا ala alladhi ahsana sai ce koi a ala nasab ya kawo abubuwa na na hawo ya tashi fadar ma'anar sai yake cewa wa qala al-hasan fi ma'na qawlihi tamam a hasan al-basri Allah ya kanta rahama ya tashi fassara tamamin sai ce ta hadisin muslim a cikin bani isra'ila akwai mutane na gari wa ghayru muslim akwai mutanen da ba na gari ba fa anzala Allahu al-kitaba sai Allah ya saukar da littafi a taura tamamin alal musulina cikakke ya isa ba sai an nemi wani abu an yi biyar biyar ba ga waɗanda suka suke nan sai ce wanda lil alaƙa ta hada qawl wanda lil alaƙa ta hada qawl abin da yake nuna cewa wannan ita ce amsa an nafna nabna mas'ud qara Abdullahi bin Mas'ud an ji shi wata ran yana karantawa تماما على الذي احسن من على الذي احسن وكيلا يا رب ما معنا تقول وسيله من كثير الايه ان كما المعنى معنى الايه شيء اعطينا موسى التوراه من بقى ان موسى التوراه زياده على ما كان يحسنه لا تعلم موسى كما kama aiko يلا يا yin aika aika ne ba wata aika كما ne النبي domin ba wahayi da aka saukar masa ba san da ya zo madiyana amma da kansa yake cewa ya zo ya ga mata ya ga bai kamata a ce mata sun wahala irin wannan wahala ko sai ya ce ma ka abu kuma ai ba wahayi aka saukar masa wannan ba kyautatawa ba ne kyautatawa ne suka ce za su ta ta zirar ri'a wa kuna shahun kabe ya sha musu da ruwan da ya dawo gefe ba wani ya kai ba amma da kansa ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min kai. Allah har yanzu dai na san kayan alheri kina bai bai gudu amma ya san Allah ya cinta ta masa yanzu har yanzu dai ina buƙatar ka ƙara min wani abu sannan lokacin da wannan yarinya ta zo طبعا لوكس انت انا يعني اعمال ويعني نعم lokacin da wannan mata ta zo ta ce babanmu ya ce ka zo malamai suka ce lokacin ta shiga gaba yana ganin iska tana wasa da babu da ya ce koma bayan gini da kwatanta wannan abu ne mai kyau kuma ba wahayi aka yi masa ba sannan da iso bai yi karya ba yana zuwa asta alaihi kasas ya ce masa ai gashi shi na yi kisa na yi kaza shi kansa wannan jin ya gane annabi sallallahu ne ya ce da jautar min al-qawmi ne. sannan kuma aka zo aka ce kai aiki shekara ta ko shekara goma a bakar mata ya ce ayyukan ajirai ba zai ci ba za ba na kuma ya shekara goma wannan ba abu ne mai kyau ba to haka zalika da ya tawo ma ya koma matarsa ba shi da wani daftar a hannunsa na kyautata wa mace amma duk da haka saboda irin hankalin da annabi Musa yake da shi sai ce da matarsa zauna na hango wuta a madadin da tafiya bari in je ko zan ga wani tambaye shi ya nuna mana hanya to wannan kyautatawa sai Allah ya sauka masa da littafi ala da bi aka tare da kyautatawar sa tamaman littafin ya zama kari a kai an gane an fahimci wannan an ko wannan shi ne abin da imam kurkun ya kawo ya ce sai imam kurkun ya ce al a tsaina musa taurata riyatan alama ta ne zirgu musa ƙari a kan ɗori a kan abin da annabi musa yake na kyautatawa min ma kana allama Allah wa qabala nuzul taura cikin abin da Allah ya sanar da shi kafin sauka a taura a yayin da aka قال yace Muhammad ibn Yazid yake cewa al-ma'na fal-ma'na abinda ma'ana take nufi tamaman ala alladhi ahsana ay tamaman ala alladhi ahsanahu Allah azza wa jalla ثم آتينا al-kitaba, sannan muka ba wa annabi Musa littafin al-Taurat tamaman a ciki dama tuntun Allah ya kuka kawo annabi na ɗaya irin da shi ba kashe shi ba aka sa shi a teku na biyu Allah ya fito da shi daga teku ya tashi gidan Fir'auna na uku ya tsere da shi ya sa Fir'auna ya dinge shi na hudu ya tsere da shi ba a kashe shi ba wani Allah bai kyauta ta mai ba na biyar ya kai shi wajen mutumin da zai zai zai rike shi na shida aka ba shi mata na bakwai aka ba shi annabta kuma duk da haka aka so kan mai littafi alal da aka dole akan kyautata masa da Allah ya yi kuma aka so kan mai littafi نعم duk waɗannan ma'anonin duk za ka iya fassara ayar in ka fassara da waccan kayi amma abin da ya kamata ka koro su gaba ɗaya ka duka ayar kana musu ثم آتينا موسى الكتاب سنن قضاء موسى كتاب التوراة تماما على الذي أحسن أتيكي فترد بأن يقال الأنباء على الذي أحسن تعالى كوتة تعالى ألا يمسك نعم. فرقك وسوكك التوراة ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن انه قضى انه موسى التوراه دين يذكر تكتل الكافي او المؤمن بك مسكوت نعم ثم اتينا موسى الكتاب تماما انه ان انه موسى التاكي تكتل على الذي احسن فوق مصطفى اتينا موسى الكتاب سنه قضى انه موسى التاكي تماما على الذي احسن ƙari a kan irin kyautatawa da annabi Musa ya yi wanda duk ma'amalin sun yi wa tafsiran da kullu shay'in kuma da bayanin yake yake da duk wani abu da sani wa hudan kuma shari'a ce wa rahma kuma rahma ce da annabin bi da qara rabbihim yu'minun domin su kara kamantar cewa sun imani yadda cewa za su haɗu da ubangiji da haka a cikin sakon annabi Musa akwai gwada akwai gudawa cewa akwai ranar tashi a kiyama amma yau da su yarda ba saboda suna tsoron wuta sai suka yi ne tashin alƙiyama su a wajen su sama za a za a tafi hibir to wannan heaven din amma sun yadda za a wuta amma ba na arba'in za a yi وقالوا لن تمسنا النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات سكتي أي وجاب لا تكامل بس كم فاكس كتم ما بنا Allah ce kula ta kun attakhtum inna allahi ahadan Allah ya ce ko kun taɓa yin alkawari ko da alkawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya fara alkawari am an zarga ku in sauka da shi mubarak kuma mai albarka sai zama hada kitabun mubarakun an zarga kuma ya faɗa a wasu ayoyi ubangiji ya ce mai albarka ni? inda ya sa aka ce mai albarka ni, kai biyar da suna da yawa Da ni domin asali ba kudu ne min albirka albirka kuma shi ne a wato tabci wanda ruwa yake taruwa a cikin shi ne al albirka to sai aka ari kalma kake amfani da akan abin da alheranta suka yawaita na'am to wannan littafin alqur'ani alheran da yawa ne ka karanta shi ka samu nutsuwa duk mutum da yake cikin damuwa ya karanta alqur'ani sai ya samu waraka dan aka rarko wannan sai kamar ana ana analysis ana analyzing abin da ke cikin zuciyarka sannan ka karanta shi ka samu lafiya domin waraka ne ka karanta shi da har ɗaya ladan goma ka karanta shi ka haddace shi ka kware a cikin sa Allah ya fifita ka a kan mutane in sai na kuma Allah ya kare da a gare shi wata rana kamar yadda yake cikin sayin bukari da musulmi ya taru daga madina zuwa ya ya wani wani a yankin sa usman yana da ɗan tazara tsakaninsa da madina zan gari na kusa da ƙarshe da za ka shigo ka taho daga maka zuwa madina to sai tar da sarkin maka shi ma sai na kuma ce a wa ka baro wa makka ka zo kuma nan garin sai ce ya garmiya na bar su da ibn abza sai na kuma ce a waye kuma ibn abza ta ba shi rikon kwarya ba a bayan ba ban san shi ba ni ban san shi a cikin mutanen maka ba sau da ya san mutanen maka sai sarkin maka ce ya amir rumina wani bawa ne da muka yanka kashi na umarin sai fata ce mutanen maka kwarai shawar za ka bar wa bawa tarakta bihin tarakta bihin maula ka san yadda suke kwarai shawar kuma ka ɗau wani wanda mutumin da ba wani mai daraja ba ka ba shi ya ce ya karni ya haddace ƙur'ani kuma ya iya rabon gado sai sai da mace a masha Allah da rasu da su mama da duk sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna Allah ya faru da hada alquran ya kuwa hakika Allah yana dauka kawai su mutane a wannan alquran waya ko ni a kai kuma yana kaskantar da wasu akwai inda jirman ka sai ka sallama wa kananin ya saboda wa kai Qur'ani sai kuma an zo lahira mata domin an za a ci maka bayan da an gama cikin za a shiga aljanna to a lokacin za ka ga suwa ya a aljanna suwa ya cikin ma za a ba su duplex suwa ya suke da gidan ke ba gidan a aljanna wanda ya shiga aljanna kawai kan kulmi ya shiga aljanna amma dai za a fifita waɗanda suke da ikra karanta warka ka hau warattin ka ban mutum tsarattin duniya amma kare rera ne da yake a duniya yanzu ya ta'ala ran ne yake nan da alƙur'ani kake yanzu da Allah an shiga aljanna kai adalci ka ce a kafa aljanna ne ga sai dai ke ma ka iya ko kuma abin da ya kasa kai kuma sai ka je na addini to sai a ce fa inna karshen daraja ka annabi zuwa karshen ayatin da sannan sai ma an a gaban ubangiji ka manta da iyayenka ka manta da komai kawai sai a ce ina iyayenka ne sai a nemo su sai a ce su wa'annan ranar da ake cikin a samu kaya na kwalliya na kasayya sai ce ya ubangiji wannan kuma haddar hula haddar crown ya ce dan ku mai haddasa qur'ani ya kiyaye qur'ani da kiyaye shi shine shafi ya ce hani fa ya ayyuhal qari bi mutafassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjira hani'an مريئا والداك عليهما ملابس انوار من da والحلى فما ظنكم بالمدد عند جزائه ولاده اهل الله وصبر بالمال idan kuma aka ce kowa yana da gida, to kun san su su masu alƙur'ani ba ubangidan su Allah ne domin manzo su sun ce ala inna lillahi ahalina wa khassata ku sani Allah yana da wajen mutane nasa in ka ga ana man of God na gaske shi ne ma Allah yana da wasu mutane nasa waɗanda ya shafi da mutane da za su ce ahal qur'ani hum ahalul lahi wa khassatuh sai sai ka zama kana cikin yanzu ko ko ne aka zo za a ga za a zama aikata wallahi masalul a'la yanzu ina ne suke kusa da mu a ma'aikatan nan ba muna da NBA ba muna da NNB muna da sai kuma ina sai shan sai da LLG kowa ya sai aka zo za a yi rutun ma'aikata ya ka ce shi bok ɗin wajen gaba ɗaya yana da nufinsa akwai wasu mutane da sun cancanta yana su a wasu alfarma matarsa ma tana da nufinta kai kuma da kake ɗan manajin domin wani waje kai ma kana da naka jirgin shugaban kasa ma sai ya aiko da nasa ne sai shugaban kasa amurka shi ma ya yi da na ne kai ga kuma su kala a da gama da eh An gaba da gaban ta ya ce wannan sai an haɗa da kayan nan ya ce a yi musu kara a fara gaba su a ganin da shugaban kasa to ba ku kuna cikin ba su ubangiji ba ma'adda alƙur'ani kada alherin da alheri da yana da yawa sannan jihar bi mai falada kuma. sannan ba da shi qur'ani baya a asara ibn taymiya ya ce wallahi aka kai ni kurkuku ba abin da zai yi in saka wa da zaka yi kurkuku da alheri saboda sun yi min alheri da duk duniya ba da yi domin sun ba da dama na kai da littafin Allah na duka da na sani a rayuwa ta ma da wannan rayuwar mai ta yi tun farko ne Qur'ani ne da wanda yake kuma Qur'ani ma da cikin Qur'ani sai dai a ce masa lokacin sallah ya yi amma yana da abokin hira وخير جليس لا يمل حديثه وترداه يزداد فيه تجملا sannan kowa yana cikin zindigi a kabarin a ban da ba a cikin Qur'ani wa haythu al-fata ku fi hulmatihi min al-qabr yaqamu sanan mutaqabbala mutum yana cikin damuwa a kabarin sai ga Qur'ani ya sai ta shi zai zo ya taya ka zama ka ji daɗin zama da shi sannan kuma ranar alkiyama an zo gaban ubangiji ana jira a fara kafan list wanda za a shiga manzo Allah ya ce ya ce Qur'an sai ka ga Qur'ani ce kisti kisti ya taho zai yi tafiya za mu gani kuma na ya zai Allah wa alam amma dai ne manzo Allah ya ce taqaddamu baqara al-baqara wa al-imran sai ga amara ke jirgi suratul Bakara baqara da al-imran su ne aka ba sun kasa dai dare Allah ce ka annahu ma ga yayi kai au qala kama mata kama mata in ka gansu yadda ka san hadai suna tafi qur'anin na tafi guda masu ne ba kada da ake mara sannan a zo gaban ubangiji sai ce ya ubangiji wani da wani da wani ce sai su su sun tabi nasu da nasu wanda ba su hadisa qur'ani ba suna kallo za a tsallake shi shi kenan sai su ki wanda yake karanta su yake nasu yake sanin ma'anarsa yake aiki da su sai aka bar su a aljanna شيني كي يناشد في إرضائك لحبيبه فأسرم به سؤلا إليه وسام zai zo dinga makiya yana cewa ubangiji ga masoyi na ya za a bar shi a cikin wannan rana shi ba qur'ani to shi yasa ubangiji ya ce masa mubarakun a albarka sannan idan kai bayan lugha ne da yare in ka ga qur'ani an gama kusa ana koyon qur'ani ko za ka iya larabci sosai kuma da suka alƙur'ani da doka kuma wallahi haka ne da kristiyan ni shaida a kan muna kan lokacin muna muna muna kolawa muna yara a lokacin secondary school mu ba a samu makarantar larabci da ni ban taɓa makarantar islamiyya ta larabci ko wani amma ina da suke shiga suka yi firamare ta larabci suka yi secondary ta larabci suna yin larabci sai in ta ganin su to ni kuma sai na ɗauki alƙur'ani na sashi a gaba ina ta koyon ƙur'ani ta larabci ina ta koyon larabci ta ƙur'ani ba a daɗe ba sai ga shi waɗanda suke koya ba ta ƙur'ani ba wala a muka zuwa da su ba inda za su alhamdulillah yanzu dai ko mafarki yawanci da larabci ne ko da rubuta ne rubuta na sai zuciya aka ta gaya min abin da larabci wani abin ba na gane ma'anarsa sai na juya shi da larabci a cikin kowane yare kuma zan koya ki masa ina so in gane ta sai na gwana ta da larabci kuma wallahi ta ba abinda mu ce da alqur'ani Allah ya saka hankali da alheri da ci ga hankali to ku ne albarka ko ba za ka ci barki alqur'ani kai talauci saboda sannan mutane suke ta fama da damuwa kai kuma kana karanta azumin ka a cikin alƙur'ani zai ka cika da annashawa da bushaka ana za ka gaya maka ma'anar mubarakun din nan ba za ta kare a aikace kuma za ka gani yanzu saboda albarka alƙur'ani ga shi mun haɗu mun san juna wataƙila ba ka san abin da wani zai tina na maka wanda kake tare da shi a yanzu albarkar alƙur'ani ba rayuwa ba da za su yi dariya jiya gashi an zo an tara musu goma sha tara da arziki mutane sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi muna jira musu alƙalma ma a wurin su malaman kafin tashin sha to kuma ko wanda shi inda ba da maka bauta kila ajiya ya samu aljanna sabbin sani ba ba da Qur'ani da ya tara mu zo ne tafsiri ba a zo ayi wannan abu ba ta kila da ba za a samu wannan ba ta yi kiran Allah ya ga damar bani aljanna Allah ya ba akan bauta kila ba za a samu ba amma Qur'ani ya kawo wannan garin zo karanta shi ne na su tsakanin sai kuma shi Allah ya ya haka ila kuma ran alƙiyama ma mu haɗu gaba ɗaya inda kuma haɗuwar za ta fi mana amfani insha Allah to shi ne Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne da mu muka saukar da shi ne albarka farta da ruhu shi duk abin da ya ce ku yi wata kuma kuma ku yi takawa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa la'allakum turhamun domin ayyukan rahama na'am amantu an nan kamar ta zanto kamar ana to gaciya ne akan abin da za su iya cewa kamar yadda take cikin cikin surtul a'raf ko kuma yadda to an ta ku ai da Allah ta ku mun saukar muku da littafin ne mai albarka mun muku bayanin ku bishi dan kada ranar alkiyama ko zo ku ce mana inna ma unzila alkitabi ala qa'ifatayn min qablina ayyul arbawani an saukar wa da yahudawa da kiristoci da cakafai mu a saukar mana da Allah shi yasa mu ba mu dubi mu ba mu yi ne ya to me yasa ba za ku je ku karanta littafin wa in kunna an dirasati illa ma bi ko da yake mun kasance da lafiyina ba mu iya ba an dirasati wajen karanta littafin tunda shi littafin annabi Musa ya sauka ne da yaran da mutane suke amfani da shi a wancan lokaci. Allah wa'alam annabi Musa ya ba balare ne. ko dai ya zanto da yaran mutanen su da yaran bari isra'ila yaran bari isra'ila kuma shi ne yaran idiriya ko kuma ya to tun da fir'auna ya zo ya kalubalanta su ko fir'auna ba su iya yaran bari isra'ila ba yaran ke yi da kirtanci ko ya zama da kirtanci amma ni Allah bai gaya mana kuma mu zo mun tarar da Allah da Allah na annabi Musa balantana magana Allah ba amma dai zahir da ilmi da Allah kamar da ya sauka shi kuma annabi Isa da ya taso a baitul lahab a garin Falastin shi kuma yaran da yake magana shi a Isa har ya koma har Allah ya dauke shi sama ba fa a taɓa ganin shi ya zo da wani littafi shi ne kawai yana yin ma'ana sadaka duk wanda ya ce maka ga injila ta annabi Isa ya karya su ma kiristocin ba sa cewa ga injila annabi Isa ya san ba shi da wajen Allah ya gaya mana an saukar masa da littafi kuma mun yarda amma littafin bai taɓa zuwa da shi a hannu ba a gan shi amma yaren da yake magana da shi wanda manzanninsa suka rawaito maganganunsa shine al-lughatul aramiya arama ya kula da shi wanda daga nan ne saboda civilization na jew civilization suka fassara shi zuwa ga ingiriya to kaga yawanci aka ɗauko yare daga yare to kuma ana ɗan sirka shi da da tarjama da sharki da waye to daga ingiriya kuma aka fassara shi zuwa ga yarurruka da masana amma shi annabi isa kawai dai zai ga ya ce ku yi wa ku yi kaza kada ku yi kaza ya tura manzannin sai ba su sako su je ya abin da ya fi concentrate akai shine mu'jiza dan a jawo hankalin mutane amma wani a ce isu kaza amma bayan tafiyarsa akwai almajiransa su matta shine matiyu ko matu akwai su luka wanda shi ake ce masa luk akwai su barnaba barnaba ana ce mai barnaba akwai kuma su butrus wanda ake ce masa bita akwai ah, waɗannan akwai su yohana ah, yohana المعمد والمعمد جون ذا با wancan yohanna wancan ba na annabi wannan su tabbas almajirin annabi isa ne kuma suna cikin manyan hawariyawa musamman barnabas shine malamin cikinsu wasu kuma su a wajen sun ce buturus bida shine shine shine kabirul hawariyi shine babban su head of hawariyi kamar da suka ce wa annabi isa ya naɗa shi to lokacin da aka dauke annabi isa sun sun fuskanci persecution an dinga intimidating din su gudawa ta wasu sun fi su ƙarfi dama a empire din su suke to amma duk da haka wa'annan manzannin sun dage suna shiga gabuwa suna wa'azi suna komai hassan da shawo ya shigo ce shi ma ya yi barkiya da annabi isa ya ce ke na azabtar da ya annabi isa kuma ya karɓi kalma shi ke nan to kuma da ba yarda ba sai barnabas ya ce a jarraba shi a gani to ƙarshe farko wanda ya fara wa shi ne barnabas domin shi muka har da dama yana gaya wa ba su bai yadda da wannan mutum ba karshe dai dole dole su bar na ba su ma iya zama ba suka tattara ina su na su suka kuma ka fita da aka tare su a hanyar aka tare su su kuma ragowar manzalin duk ba wanda ya mutu mutuwa a ya duk kashe su a kai saboda ba a yarda da su ba to shi ne waɗanda suka zo a bayan su sai suka dinga tattara maganganun da suka bi manzannin suna yi to wannan ya tattara maganganu ya ce waɗannan su ne maganganun annabi isa da aka ji daga bakin yohana wani ma kuma ya tattara irin nasa amma sun saba masa wanda sai aka samu da shi wannan ya ce book of john shi ne ga shi ya sun sa amma kuma wancan ma ya ce ga nasa book of john ne kuma ga shi they da different they contradict each other ko ne za ka yi da shi sai aka samu littattafai ta yawa tafiya tana tafiya kuma ba isnadi ba a tashi samun wa bayan isnadi ba sai da aka sama da shekara ta yi uku sannan da rikici ya yawa aka rasa to wai wanne za a gudu wannan ya ce ga na manta wani ma ya ce ga na manta wannan ya ce ga na duka wani ma ya ce ga na duka wannan ya ce ga na kaza wannan ya ce ga na kaza kusan ne jilar da ta tsira daga yawan canje-canje ita da barna larabawa su ma su san da ita ba su su iya karatu ba suna can suna sharro ne su kuma annabawan da aka aiko su larabawa aka aiko annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi shu'aibu wannan su ne dai shahararrun annabawa da suke larabawa sai annabi isma'il da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isma'il shi kuma kwambatin ne zuwa larabawa larabci amma aka yi tracing na saba ba ta wucewa zuwa ga ɗaya daga cikin larabawa kan guda goma wanda shi da suke shafu suke yawan amma kuma Allah ya ba shi jagoranci ya zama shi ne shugaban larabawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cutar tattar da kansa kuma da ma Allah ya wa annabi Ibrahim alƙawarin zai albarkaci ɗansa annabi Ismail saboda ya rubu wannan albarka sannan ne wanda suka kai suka kawo shi ne suka ce to abinda za a yi suka fi su nemi wani tattakacin domin ya musu shari'a sai ne suka tsallako tun daga sham sai da suka je har taki a nan ne suka samu al-Qustantin shi empire ɗin wanda yake empire ta Constantinople aka je aka samu shi aka kai masa ƙara da kuka ce duk a a zuba littattafan kowa ya zai shin littafin annabi isa ne ko kuma littattafan da ake sa ran na almajan annabi isa ne kaga akwai gap ke yin tsakanin su da annabi isa kowa sai ya zai ce su a irin bulletin su na bautan gumaka akwai abin da suke yi suna so su gane gaskiya abu sai a zo a kwanta bacci in aka yi abin hayaki ne zai tashi da wanda yake shi ne gaskiya sai aka ga hayaki akan linjilar da ake tunanin wacce shi shawu paul kenan ya haɗa ya tattara sai aka ga hayaki yana tashi a sama yana tashi a sama to sai ya ce to wannan shi ne littafin gaskiya to sai aka yi mada tsakaninsa da su sai kuma aka ba da umarnin duk wani littafi mai tsarki a kona shi iya wanda za a yi aiki da shi kawai to anan ne an yi shekaru ɗaruruwa ana azabtar da dukkan wanda ya riko da wani littafi ba wannan sai aka haɗa mutane a kan wannan littafin to sai aka ce to da a tattaro misali aka ce to da a yi a ɗan karkato harkalin yahudawa su masu su taro sai aka ce a ɗaibu littattafai guda biyar da cikin littattafan da ake gani a taura da annabi musa to shi ne aka ɗau littafin farawa sufurin takwi shi ne book of genesis aka ɗau littafin fitowa sufurin kuruci of exodus aka ɗauki littafin al kuma shari'a da astronomy aka ɗau littafin al'adad sukur al'adad shine book of numbers lambobi sannan aka ɗau sufurin lawiyi book of leviticus wanda su ne suka daga baya sai aka ƙara da wasu annabawa har zuwa kan annabi da ƙarshe shi ne malaki ko malaka ya ke cewa sai aka ce wannan shi ne tsohon alƙawarin amma za ka book of one ake cewa ba book of moses ba wanda kuma su kansu sun tabbatar cikin bayan mutum daga haka shi. ba abin da ake tunanin Allah ne ya faɗa da kansa sai wasu yoyi guda goma na annabansa can kwanan da nan masu Moses alwasayar ashirar da Musa aka saka tabbatar su ba eh, su su ne ake tunanin wannan tabbas magana Allah su ma kuma ka kalli ya taɓa ko ta yi daidai da la'ila a kan to a shari su kuma sai aka aka haɗa wancan littafin Ah, na na bible da ce ga book of john book of luke book of kaza in ka kula ai kowane book yana da surorinsa sura ta ɗaya aya ta kaza su ana tunanin wai wannan shine abin da john ya ji a wajen annabi isa wacce kuma ana tunanin shine fahimtar luke da maganganun annabi amma ba za a tashi luka a tashi matta a tashi butrus a tashi waye aka tattaje su ba za su ba za su san abin da su sani in sun san wani abu ba za su san wani abu ba su ma dai ta aka ce su suka tantara to su larabawa ba su iya karanta ta ba Allah ce to saura kuma ku zo ku ce dan kar ku zo ku ce amma ai ko ku da annabi mun sauka masa littafi dan kar ku zo ku ce mun ai kama unzila الكتاب على طائفتين من قبل الآية أن سوكوا اليهود والكريستوسي وإن كنا عند دراستهم موكما إن إن مخففات من الثقيلة أي وإن تبس موكما لغالبين بمئية عن دراستهم قبل الكرن والنبل التتبع بمئية فلما الله كأي من أعلى الله يسير أو تقولوا لولا منهم نعم فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها نعم. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما ce min law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda min ai Allah da a ce mu ma an aiko mana manzo an saukar mana da littafin ai sai mun fi yahuda da kiristoci shari'a tunda su sun ji mu da an aiko mana zamu to an aiko mu da littafin za ku zo ku ce mana Allah sai faɗar ja a kun bai to ba gaskiya da hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa hudan da shari'a wa rahmatun da kuma rahama فمن أظلم ممن كذب بآيات الله كجاية وانيني ظالم سيكي متكا هل يكون ظالم سومن دي كريك آيين الله bayan ga سنزو sun zo masa karara kiri Allah subhanahu wa kai kuma ka ki wasa da fa'an ha kuma ya kauda kai ga bin ayo ka ga ma ka zalimi irin wannan ba wanda da ba a saukar ba ce ba a saukar ba an saukar kuma ya karyata ya kauda kai akwai azzalimi irin sa ba Allah ya ce sanadil ladina yasdibuna an ayatina su'al adab amma ma da sannu wato zamu za mu wa waɗanda suke kauda kansu da wurin hanyoyin za mu saka musu da su ba bada azaba mummuna bima kanu yasbihuna saboda irin yadda suke karkatar da kawunan su su toshe hukumar su su ki sauraron abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa wannan manzo nasa kuma muna sanar da abin da suke yi za mu zo kuma mu saka musu da abin da suka kamance shi na aikatawa. Har I knew yana wayan nan mutane kafirai an musu wa'azin an musu wa'azin amma ba wani abu suke jira ba illa an ta ajiye hukumin mala'ika wai su suke sai mala'iku sun zo daga sama su ce ku imani <laughs> mun zuwa ganin su wai ya za a aiko mutum a aiko mutum ya zo kuma wai ya zo ya dinga shi zai shirya da mu wa kala da kamar to me yasa ba saukan mana da mala'ikun ba zo ne su su su kawo mana safan auna rabbana ko shi ko ban ubangiji ko mu ga shi sai mana mai imani laqad istakbaru fi anfusihim wa adawu wa kabira Allah ya ce hakika sun yi wa kansu girma wa sun yi zalunci istakbaru sun sun ɗau su sun kai inda bai kamata su kai ba Wa a kuma sun yi girman kai sun zalunci da ciwon kabira amma yau mai rawar da mala'ika yau mai rawar da to ba za su gane kansu kuma ba su gane mala'ika a lokacin babu yi da mujirmi a lokacin in suka ga mala'ikan ta za su ce hijiran mahadura Allah a kaurace a ɗauke mana su a da su ba masu ai haraman muharrama haka za su dinga ce haka Allah zama da ce to inda za mu saukar da mala'ika ma dai haka za mu ci haka za su ci hmm. domin ubangiji zuwa wata ala yake cewa da a ce akwai mala'iku a duniya suna tafiya to da الملائكة يمشون مطمئنين akwai mala'iku a duniya akwai garin wani unguwa ce ne a cikin ta yamshuna mutmainina suna tafiya a nitse mutane suna ganin su ba su tsorata da kenan da sai su sauka musu da mala'iku min as-sama'i malakar rasulullah amma ba zai yi mala'iku ba sa tafiya kasa a su in an gan su ai dai abu shi ba kai abin da ba shi yake cewa ba wata ko wata hausa sai ce ji da mutum kenan mara da ya ga mala'ika duk girma aljani ya ga mala'ika ya ce ji da mutum yanzu ake girma ke shi a shi ba kin komai yake ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai suka dinga shi ne cewa ba komai suke jira ba tunda an musu hujjoji an sauka musu da hujja gaba daya su suke mala'iku su zo tukuna aw ya ce rabbuka ko ubangiji ya zo aw ya ce ba'u ayati rabbika ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijin ka su sauka Abdullahi ibn Abbas da Rahak suka ce abin da ake nufi da ba'u aya ta rabbi ka auya ta rabbi ka ai amru rabbi ka bi min akan jira suke Allah ya saukar da umarni a ayayin su a kashe su sannan a au ba da aya ta rabbi ka ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka ya zo musu kamar fitowar rana ta mafaɗarta amma akwai alamun a kiyama guda goma kamar yadda ke jihar Mugaiba na Musulun nan sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ku sani cewa ita alkiyama ba za ta tsaya ba a sai kun ga alamomi guda goma kafin su ba za ka ha sai an mace hayaki na jin mun yi lacca akan wannan ko ba za ka ha sai an mace hayaki a masallacin lauta wadda jan sannan ya faɗi dujjal wa ya juja wa majuj sannan ya faɗi ya juja wa majuj su da isa da saukar annabi isa kun ga kuɗi kenan ko sannan ya ce a wa kusufin sannan kuma a wa baki ta biyar wa kusufin da kuma ƙasa ta dinga wa abubuwa suna faɗawa sun da tana haƙe su a ga takwas ko haka ne an faɗi biyar a fazakar dukkan hayaki wa dabba da dabba da za ta fito wa dajjal da dajjal wa zubi isa da an nabi isa wa ya juju wa majun da ya juju wa majun wa talatu kusufat da kuma ƙasa ta dinga tsagewa abubuwa suna fadawa kaskun fil mashriq mm. na ɗaya a bakin girgizar ƙasa daban ƙasa ta tsage abubuwa su fada kuma abu daban shi ma dai duk tura suna cewa nasarar disaster amma dai Allah ne kaɗai ya san dalilin da yake haifar da wa'in abubuwan yau gashi mun girgizar kasa ta an ce duk bayan minti biyu sai an girgizar kasa a duniya dan dai Allah ya sa ci a daji ke yi da a cikin ruwa manyan manyan tekuna ba ma sani sannan haskun bil mashirik ɗaya zai faru a gabas an ce gabas a irin addini to abin da ake nufi daga yankin middle east har abin da ya shafi turai ta gefen turkey har abin da ya shafi toki abin da ya shafi jabban kudu maso gabashin asiya shirya wa kaskun bil a bin maghrib ɗaya kuma a yamma abin da ya shafi western abin nan na duniya yankin europe kenan da kuma america sannan maza Allah ce wa khasbun da zai al-arab ɗaya eh, kuma za a yi shi a cikin jazirat da arab sannan na tara maza Allah sa ce wa tulubu shams min maghribiha sai kuma rana ta fito ta inda take faruwa, to in rana ta fito ta inda take faruwa an gama komai maza Allah ce wa akhiru zalika alama ta karshe na wuta ce za ta fito ta huji za ta fito ta hanyar yamma za ta fito تأشر الناس آه، تخرج الناس إلى المعشى إذا لا ترى متعني تقضوا أتبقين إن لا أتاشى القيامة سألي أترى أن شرعوا مثلا سورة كأسا يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات النهار تبدل بعد كلمة ما كانت على وقت لا تنسى ولا الدنيا غير الأرض والسماوات فأول الدنيا كسر السماء لا مهم وبرز ذا كون تعالى سيدنا سنبيا سنحجروا الله سبحانه وتعالى وأن شيكتي النهار برجال سبحانه وتعالى أنا سنتسون سوى سيئة القيامة تابعة تكون سنة ذات دينا هل يدرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك رانا دا وإن علامهم القيامة ذات صدور فانقر إن قرنجي وبنجي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل to duk wani rai wani mutum da ya ce zai imani a ranar imani imanin mutum in dai a ranar zai yi imani lam takun amana fi qabl in dai bai yi imani kafin nan ba to imanin da zai amfana da shi kai in ma yayi imanin amma bai tsaya ya mori imani yayi aiki na garba au kasabar da imani ya tsaya shi ma ne la tanfa'u na'am la yanfa'u imanu a lokacin imanin na da zai amfana da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala sai kulka ga musu tun da aka kuke so ku jira in na mutum kuma muna jira sannan za a ga wane değişik etkin yine iktidar göstermesine. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الذين الذين فرقوا دينهم دون متعهدا سكر الدين وكانوا شيعا suka zama kungiya kungiya kowa ya kafa kungiyar sa ya nada shugabansa ya kirkiro dalilansa da ka'idodinsa duk ba aka da wani da ba za su ma aka ce lasta min ba ruwan kan su inna ma amru bi Allah ka kare su al'amarin su lawarin su yana koma zuwa ga Allah kuma yana bi uku bi kan yar'aluna sa'an Allah ya wasu labarin abin da kasance suna aikatawa ya tabbata cikin أحسن الجامع جامع البيهقي في تاويل آية القرآن لابن جرير الطبري ألا يتأثر رحمه daga Abu Hurairah Allah ya kare da albashi isnadin da cikin sa akwai Abbas ibn Kathir da Laysu ibn Abi Sulaym wanda kuma suna da rauni amma hadisi musta'an su bi ma'ana cewa innal manza Abu Hurairah ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina farqu dinahum wa lam yaskarru adinsu hum ahlul bid'ah wa shubuhat sune kan bid'a da masu bin shubuhat وأهل الضلالة من هذه الأمة جماعة تاقسى نولنا الأمة الذين فرقوا دينهم كنا وكانوا شيعا wanda suka zama kungiya kungiya ya ga wannan ayar ita ma tana nuni akan wato zargin kungiyoyi kamar da muka faɗa kungiya da sunan addini haramu ne amma kungiya da sunan yi wa addini aiki za mu haɗa kan matsalolin ku na rayuwa domin taimakawa rayuwar ku ko kuma domin taimakawa addini wannan ba mu da yi ƙungiyar ɗan agaji ba wai addini ne agadanci ayin agaji shi ne addini ba ita ƙungiyar ɗan agaji tana taimakawa masu addini don sabida addinin su ne ƙungiyar ɗalibai musulmai ba wai gabshar ne da ita wanda su suke tsaya su kirkira ba musulunci ne shi ake yi amma a gefe guda domin a samu damar zuwa a yi addinin musulunci sai wasu mutane masu kama da suka haɗu suka sa wa suna kungiyar masu hidimar masu yi wa ƙasa hidima musulmi kungiyar jama'a da su da ahad suna da za su haɗu su yi wa'azi su taimaka wa juna a wajen yi Tun suna min sama wannan mutum ba da amma kungiyar da zai zama an ƙirƙiro da dai an ƙirƙiro ƴan su maganganu an ƙirƙiro wani salo da haka mutum zai tafi a kai wanda shi ma addini ne wannan shi addini ne ne لست منهم في شيء انما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون نعم من جاء fungsi mawar di mana dan saudara tak pergi sama fungsi dunia doa mereka bukan tahu dia tapi Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar boleh nanti apa Allah Akbar Anda siapa mana Alhamdulillah a gurguje saboda yanayin lokaci a jiya saboda yanayin lokaci bai sa kirkiran abin da aka samu a tsallar mana ba insha Allah ta'ala without much ado a jiya mun da mulki insha Allah ta'ala wanda shugaban jiha shi ne host gaba ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala Ah, ah, bai tashi ya halitta a jiya ba a maya aiko da safarsa kuma ya iso zuwa gare mu kuma shi babban malamin mu wanda aka aiko daga national tare da Allah ramansa suka supervising din shi program din jiya kuma insha Allah ta'ala abinda aka samu jiya millanta không Sembilan tahun tak bersama usia Itu sepuluh dari cakwas Dan Apa yang pun Lawak Rumah Dulu dari kapas Dan sebagai dulu sampai dan aku, aku yang aku 871,000 naira. That is the total amount of the money that was pledged, raised, with the inclusion of check and pledged yesterday. it. She is 501,000 naira. Plus 10,000 naira plus 6,000 naira. That's all okay, huh? Ya zaman 537 naira. Sini. Hmm? That's 7,000 naira. sini ne ya shiga kuma da dubu goma cikin ya shigo yanzu dubu shida kuma ya tafi shigo Pledges, pledges da aka yake nan da ba kawo ba, pledge wato alkawaran da a yi minus 6,000 and 1,000. Eh? Seven people? Minus 7,000 and 1,000. Ya rage ya zama nawa kenan? Abin da ya rage yanzu ya zama 173,000 naira a hannun mutane da su hawo gado. Not yet collected. Kuma check da yake cek din yana hannunmu kuma mun san cek a gaba kuɗi ko ko ba haka ba in ba samu cek da ya sa kuma mun tabbatar ya sa da ya yi sha Allah ya 150,000 naira idan ka haɗa da cash muna one thousand naira plus seven thousand. That is six hundred and eighty-eight thousand naira abunda muke gani muna da shi a hand yanzu cewa za mu iya kashe Insha Allah ta'ala abunda aka samu kenan abin da aka yi jiya insha Allah amma malam zai karfe mana bayani dalla da hausa saboda ku fahimta sosai what we meant by what we said insha Allah Allah ya samu da salamu alaikum kuma har da yau wanda suke alƙawara za su iya bada kuma an yi abu da yake wanda ba sa na jiya su zo su bada taimakon nasu na jiya bayan tashi akwai jigo jigo shin ni ahmad akwai shehu ahmad shi ma ya yi magana cewa zai ba da dubu ashirin eh bayan mutane su ne ba da dubu ashirin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم an sanarwa a duwannan da malam zai yi ba ba ta wajen sama kawai da zan bamu shi ne wanda zai bayar cewa kawai tana buɗe sabida an tafi addu'ar nan ko sai za ta shi ne dama na ce kafin malam ya sake ku bari mu fara kafa mutane har yanzu ko ba ku da take insha Allah kan ta ah, sorry ko da zuwa ga addu'a za mu gaba ɗaya, da farko dai muna matukar nuna mutunni ga kuje ku zuwa ga Allah cikin sarki da ya tabbatar mana da wannan abin da muke sa rai kuma muna godiya ga awal da akhirar da waɗanda suka yi ƙoƙari wajen shirya wannan abu da gayyatar da mutanen da za su ba da gudunmawa da sauransu har yanzu a shukuru mausulin godiya tana isa zuwa da su waɗanda suka zo kuwa kuwa suka taimaka da taro da fago da gari wajen ganin cewa wannan abu ya tabbata kuma hakika abu ne mai farin da rai ba abun jari da ce musulmai da sun su ayi abu kuma su kowa ya sani ba da kuɗi yana da cin rai da sosa zuciya yadda ka san da zuciya aka ɗiba a yi kuɗi ka annama min al-qulubi fitratu li yasudu man hawatu sirratu wa mustashik tadala la jarratu asara al-dawa fala sabatu to amma da haka ko har da bidin da ne mafi karanci kuma su ne masu naira goma goma ba wani kategori na kuɗi da ba baya ba not da muke da shi suna jin sai naira biyar ce ban ta ba a cikin tarin kudin ba zan yi da ba a karɓar sai ni so kuma sannan an ba da kayayyaki wanda a ciki akwai a zanuwa sababbi wanda zai shi mata bakwai kusan jirgin bakwai sannan kuma da kuma tufafi wanda su kuma sun kai kusan kala takwas na yara ko bayan kuma an ba da kawai bawan Allah alhaji ɗalibin bawan Allah shi kuma da ya ba da yakin biyar na shadda wani bawan Allah da shi ma ya ce a sake sunan sai ba da yakin biyar shi ma na tufafi da wani ma shi ma ya ba da yakin biyar sannan alhaji dakta shi ma ya ƙara kan da ya ba da yakin goma yau kuma ga shi ya ƙara yadi biyar na na plenia blanket kuma da da na na wannan famiya da kuma shadda shadda shadda da kuma plenia plenia da yadi da ma yadi goma ne shi ne goma ne a nan dubu goma da kuma yadi goma shadda da plenia gaskiya wani abin da kujiyar mu da Allah muna bi da kujiyar mu zuwa gare mu insha Allah za mu yi kamar mai addu'a Allah ya saka alkhairi wannan na san ko a mataki na national idan za a kirka jihohin da suka zama da karburin daɗi ko shakka ba wannan jihar da na kai Allahu Akbar tabbir jama'a a yanzu haka rahotanni an fara da ke rahotanni ta fadogin Libya to muna cikin abin da muke yin an samu na san yanzu ba za mu kasa a wajen kuma fosu shi ne za mu kula an samu yan basu ne ke group na dama akwai na facebook to jiya kawai sai muka ga na whatsapp kuma alhamdulillah farko wanda ya fara da aiki shi ne shugaban kungiya na kasa alhaji a shek abdullahi da rami na ji daɗi kwarai da su kuma a ciki wanda yake mutaba'a zai ga ya ce yana murna kamar yadda ya faɗa da harkar wari ya ce you are welcome welcome on board congratulations for your new social media group so you are welcome on board sannan kuma ya ƙara bayan tarihi zai sannan ya sake kuma shigar da tarihi ya ce da Allah yana miƙa gaisuwa gare mu baki ɗaya so yanzu ba za mu ta sa abuwa ba za mu kwanci mu ma mun samu kaza duniya ta gani kuma duk wanda ya gani ya ji daɗin cewa an taimaka wa marayu sai Allah ya ba ku lada duk wanda yake da sa hannu kan wannan sai Allah ba zai bashi haka ba mun je abin da Imam Malik ya faɗa kashin da yake hannun kuɗi tsabar kuɗi dan shi ya mayar da kudin mace na ga da yawan ya kamata ce nan <laughs> ya ce kudin da ta zo hannu kuma ta ce za ta kai yawan ba za ta ga wannan yawan ba to Allah ba shi akwai kudin da kuma da shi <laughs> let us turn the gender from mas from femininity to masculinity so kudin da suke tsaba ya ba kamata su zama jami'i when from na sai juna nan ba su da wurin kudin da suke tsaba naira dubu ɗari biyar da ashirin da ɗaya sannan da aka samun naira dubu da sha a cikin wajen da suka yi alkawari a baya a ke na zama dubu ɗari biyar da talatin da takwas sannan kuma an ba da cek wanda aka sa masa hannu wanda za a iya karɓar kuɗi da shi na tsabar in yana dubu ɗari da hamsin sannan kuma akwai mutanen da suka yi alƙawura wanda naira dubu ɗari da tasa'in ne amma yanzu an samu naira dubu goma sha hudu a ciki da yaro dubu ɗari da tamanin da uku ne akwai dubu ɗari da saba'in da uku da wani da ah, wato total gaba ɗaya yanzu dubu ɗari takwas da saba'in da ɗaya aka samu daidai E, tun daga ce zuwa zuwa kafin a fara wannan bayan kaga kusan abin da aka yi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar an samu sama da rabi gaskiya an yi halarci kuma an yi abin da mutum zai ji daɗi ko mun tabbatar da Allah zai ji mutum daɗi Allah zai ji mu yabawa sai bayani na gaba kamar yadda aka faɗa muku abin da zai baka tausayi wanda suka tara kuɗin nan suka ana gidan su barci su rubuta gayyato su yi kaza su ba su za su fahimci wannan kuɗin ba a daraja ta farko waɗanda suka cancanta su ba da da shi a cikin mu su za su ba da shi an ba da sanarwar cewa duk wanda yake da maraya ko wanda ya cancanci ciyar da tallafin zo da karfafon ciki za a yi a tabbatar da haka to kamar yadda aka fa in public haka kuma za a zo a raba in public amma dole akwai abin da ya fi karfin kuma a ce gaba da gaba za a zo a danka mutum a hannunka amma amana ce muka ɗauka kuma insha Allah za a sauke ka dan an gama za a rubuta comprehensive reports zo a cikin report akwai abin da ke confidential amma dukkan abin da hikima da siyasa ta jagoranci da tabbatar da a nuna a jama'a su gani za a nuna wa su gani ba da kuma ba sai dan ƙara sa musu kaimi da zaburar da su a nuna cewa abin suka saka an yi abin da suka nema a yi shi ko ba da kuma sai da ƙara jan hankalin mu'in su nan gaba abin da muke so shi ne idan aka tara kuɗin a yi mana daidai da aka yi wa manara yanzu manara an kirkiri ta ne project ne na bakon kai da kai wanda mun taɓa ganin irinsa ba a tafiyar awa a Najeriya ta musulunci raguwar makwabtanmu suna yin abin da ya wuce wannan amma kuma a da mu taɓa gani ba to aka sa mu dinga mu sai crack shot mu dinga karkarewa muna sa sadaka an tara miliyoyin kuɗi da cewa lissafin da aka yi mutane su ba da hakan kai yadda ya kamata ba amma dai gwargwado an yi kokari da kamar da an ce nan mana ɗaya daga cikin da suka kokanta a lissafi da ake yi to an tara kudin sai aka ce yanzu lokaci ya yi ya kamata a fara cin wuyan kudin bari a tallafa wa yanda musibar ya a yaƙe da rikice-rikicen najeriya ya rika su bari a zo a buɗe gidan talabijin da gidan rediyo kawai wasu mutane sun ce to kada a saba kuɗi da aka tara ne ake bukata sai a yi ƙwararru su zauna a fitindiri a raba dare a zauna a yi bayani sai a ɗan kawo sai ce to ya zama <laughs> yanzu a matakin mataki na gaba abin da muke so kuma wani yanzu ya ce to idan kun gama tace marayun da za ku ɗaunoyin su muna suna so ni a kawo mun in gani nawa ne ake bukata in an kashi to wannan kuɗin ku ajiye shi a asusu a yi samun wani abu ne kuma zan yi wannan sai zan so an samu lada a wannan shekarar ladan tara kuɗin da kuma ladan yin aiki kuma ba wanda Allah zai tsaye masa ladan kuma mun sani wannan a kawai za su iya ba ana ce maka a cikin masu manyan kamfanin duka a cikin masu ma'aikatan gwamnati ma ba wanda wallahi ya ga damar yi ce to shi a ba shi duka duka nawa ne ba 1.5 bane ku kawo da cikin 1.5 bane fitar ya baya in ya so ma ya siyo kayayyakin ya ya baya so wannan shi ne abin da zamu faɗa ina ga ba za mu asa tambaya ba ko da ba eh ko kuma da ya amsa kula kai eh, ce ko ba malam wani ya kawo ya ya kawo play da alai musa hakan yaro to alai musa hakan yaro da ya alƙawarin dubu hamsin ne shi ma ya kawo daga sunan sababbi daga yadda sabon kuɗi ya kawo wajen mai shi amma shi gaba ɗaya sababbi ya kawo saura kuma wani ya aiko ya ce a bashi canji kun ka kuskura ka ce a baka sanin da wani to sai ka wani abu assalamu alaikum jama'a ya al'amara an sakwai shi ko guda ɗaya ga wani mai da mai wanda ya zo da da yi zai ma a da alarama Allah ya sa da kai Allah ya sa ruwa lafiya ya ce bisa ga eh, bayan da kai na mahaddacin qurani to mu ne ba mu sai da muka fara ba domin yanzu ka an cewa eh, mahaddaci Mark a nan kuma kirista ake cewa malam zuwa to yanzu mu a matsayin mu na musulmai da muka yi da za a ce mana tun da kaga yanzu mu karatun zuwa muka yi amma mun sauke Qur'an to yanzu yaya zai malam shi da bayanin sa dai kawai so asirkullah man tabbar din da nake nufi ba irin da ke zuci ne bayani ne dan a gane dan ku zanto maka da nesa shi Allah ta yi manzala ta yi min lillahi ahadina ahadun lahi to ya zama da sarrafa mutanen to ya za mu ce mutanen Allah da turanci people of God domin maza da mata su shiga ciki mutum ɗaya ba me me me me singular na people to kamar nan suka man to shi yasa na haka amma ta rufin literally ba wai a fara samsam ke ba aka yi kuma aka yi an soya yara da ko a kai da ka ta qur'ani ba amma ka soke alqur'ani wasu malaman suna suna maka kyakkyawan da suna sa maka yare in ka fahimci alqur'ani ka san shi ka san me ya kunsa ka san inda a je a dawo da alƙur'ani sai akwai wanda shi ne haddace alƙur'ani inda sansa ba zai iya musabaka ba ba zai iya ba zai iya tahajjudi ba ba zai iya alaramanci ba zai iya da alaramanci amma ba zai ka tambaye shi surori nawa ne a ƙur'ani ya sani me ya shafi بقرة آل فاتحة بقرة آل عمران النساء ماجد عن أعرف أنفال توبة يونس هود يوسف آه، رعد حجر وابراهيم حجر نهل اسرائيل كانت مريم انبياء الله انبياء حج مؤمن نور القران شعراء نمل قصص عنكبوت رون لقمان سجد سبع فاقر ياسين صافات سعد آه، زمر غافر har zuwa suratul nan zai ga ya sani to shi ke nuna gaya mana suratul baqara da wata aya ta fara alif lam alima alif lam da ya riga ta ya riga na mun auku da ku ya saka ku da malaka ya riga na ta qur'an wa kun alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya san zari da ka ji alhamdulillah ya san an'am da ka ji alif lam misali ya san a'raf da ka tare shi da wata sura da wata kalma aka buɗe suratul da amfani da mai haka da wata sura aka rashin buɗe tauba ya san ba a ci kai in ka bada shi ma da ka karshen baka yana jin ka ce wa ilayka al-masir la yukallifu Allah nafsan illa saura aya ne kadan illa wa ta'ala ma ka da ya san ka zo karshen baka da kiran daga nan ba wata aya sannan isbiru wa sabiru wa rabu ya san karshen ali imran tafi sunaka. قل الله يؤتيكم في الكلالة يا تنكروا كشر مثالي da an zo idan ya san ka zo ma ila kai wani ma yana hango maka shafin bukar a zuciyarsa in ka ce masa to ne na wani yake da shafa ayi ya san da ce masa izini ga ya musu zai iya ce su farko zuwa wai zuwa wai za dina wai wai dina am sai hudu subha zuwa qul la tilka rusul qul a'udhu bi rabbikum lan tanalu al haka zai kawo maka har ki zuwa a sabbi isma rabbika al'a rabar qur'ani ya uku zai ce maka to daga farko zuwa tauba zuwa kabuti zuwa nan rabar shi biyu daga farko zuwa kafi duk ya san na abuwa sannan ka ce duk wata sura ka gaya inda aka amince sunan sura baqara inna allaha ya'muru an tazuru baqara ayatul ladina inna allaha tafa adam wa muhammad وعلى ابراهيم وعلى عمران النساء ان الله يا ايها لا اله الا الله ان ترثوا النساء كما كسي وتراضي يا للرجال تزيد مما تركوا وللنساء تزيد يا ما اذا انزل علينا ما اذا انعم من الانعام حمولا اعرف وعلى الاعراف رجالا ديان sannan kuma ka ce masa ina ne fa Allah ya ambaci isa annabi Adam ne akwai abakar akwai akwai akwai duk zai koro maka su wataƙila akwai kalmar da ita kake ce a Qur'ani da ya ce ce wannan ai ba wata ne amma ba ta haka ne haka ce Qur'ani amma kuma ya sun Qur'ani sosai kuma yana kokarin aiki shi da wannan ya kuma mahaifin insha Allah kada ya ja ta hajji har ya gama kada ya ja ta ba komai amma in dai wa Qur'ani irin wannan sanan kuma yana aiki da abin da ya shi don Allah ya ana karan zai shi cikin wanda suka rika Qur'ani amma wajen nan bakin kawai ya sani shi akwai wanda fata kai saboda tsabagen sanin qur'ani sun san harfi sun san loga sun san kaltutu sun san waye kigari tun duniya ka zo ma shi zai kirge maka qur'ani wala kuma sakana zai wannan hari ko huwa a yi ce wala usuluhu ne ma sakana fi kadai fil da wan da 37 huwa samiu alim yi duk ya san su kuma kace to wannan wasu sun an kawo musu a jirgin iya amma ku bai san me Qur'ani ne ne ba a wannan kai matsala to kai kai wannan abun da na ba za ka iya biya su to kuma za ka ko maka wajen fahimtar alƙur'ani sannan ka riga da zuka wuraren tafsiri akwai da himmar da ya ce shi abin da zai zai nemo clips na tafsirin malam da aka shi daga bakar hannati ba jin waka ne su da ji sosai na fahimta ya sa wa bakara wata ɗaya in ma ta kare a wata ɗaya zai sake ma kuma zai fito kokarin wata ya zauna ma da ja'far yana yi yana kai a a wasu kila ka ji da ja'far da farko har karshe ni kuma kana so ka ji daga sanin kuma bi da ne sai ka dubi ina su wace sura da wace sura ne je ka nemo tafsirin da zauna yana yi kana mota kana ji ka san sa ka kuma duka kana a hankali wata sura ɗaya ka yi masar ta kafari duk sanda wani bayani da gifta ta sura kare da maganganun da aka faɗa a'a ba shi bane wani malami ne da ya maka tafsiri kake sha'awar karatun kafarin ta amma dai sai fa yi da ta ba ba ya za a karo kana kwance ka ce kuma kai Allah ya zai ma ka wallahi Allah ba zai ba sai ka tashi kai ka sha wahala ka nima to Allah ya ga dama zai ya maka sai ba ka abin da kake domin duk wanda ya haddasa qur'ani wallahi ne sha wahala ka tambaya a in ya rubuta aya sai ya maimaita ta su ɗin kafin ya karanta da So ɗin ba to idan ya rubuta aya goma ba su dubu ke rubuce ka duba la ilaha illa la ilaha illa wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa la ilaha illa huwa la sharika lahu wa la ilaha illa anta da aka ce bai su da ta wata ba ta gagara ma dai kawai za ta yi goma ka bai so ɗarin nan sai ka ga da wahala so kuma ina da aya wata doguwa ce sai ka mai ta ta so ɗari kana zauna ka zuka mai sai za ka ma ta da Qur'ani ba ka alta ba ka da so ita amma lokacin da ka samu ko na zama nan gata tafiyar ka ma sai ta tsalla sai ka tuba irin rago da ba su da hanta ba dan Allah ya sani wanda ya haɗa Qur'ani ba kamar wanda ya haɗa shi ba ko ba ta ce ta haɗa Qur'ani darajar da take yi duk mun ka fada da ana rubuta ta ana so aure Allah ya samu da shi saboda haka ban ce gaskiya haka nan a kwance za ka shiga ciki ba amma ina tsare ko da ba baka haddace Qur'anin a jere ba musamman in ka buga ka buga ka kasa to in dai kai masa sani sanin da ya kamata wata kila Allah ya so ka sai ka ta cikin wancan ruwa Allah ya samu dace to sallallahu alaihi wa sallam ayyuhan nas Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nanti dari facilities information, kira-kira waktu Senin akan menjadi waktu Senin awal kira. Kalau mau di yang lain, kalau mau. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ah, um, spirit in orphans, orphans, there's a blanket specialist who take place on Friday. on Friday by 10 p.m. Inshallah ta'ala Anam Masalachi. masallaci. Kuma offers din in the su zo nan together with their guidance. Inshallah ta'ala. And if you have another orphans and uh, disadvantaged persons, the Kasanchiwa is close to you, the kasashi, You should uh, try and get the phone from Nasser maksimal tomorrow by 12 o'clock insyaAllah tomorrow by 12 Ma kuma ba lagi all the people that submitted for will be qualified of this Allah ta'ala Islam samu dace kuma haka kuma yanzu nan da muke ta magana mutane sun sake kawo gudunmawa wanda muka tara shi dari dan firman dan hak-hak semua memberi dalam kesalahan kesalahan Wabaya kepada krisnya Ranan Larpa Insya Allah dan tidak mengadu Anak Kerti cara Insya Allah Ta'ala Cara dari Dabi Insya Allah Ta'ala Umambang ini sirah Insya Allah Ta'ala anak Ta'ala sampai selamat. Nah, <clears throat> kalau doa addu'a da zamu fara gabatarwa farko addu'a ga ɗan uwan da musiba ta afka musu a jiya a garin Jos ina kira sai a ƙarshe za mu miƙa kukan mu zuwa Allah da Allah ku rage su bi ma musulmai haifinsu duka aiki na ta'addanci kowanne ne kuma kowaye ya aiki na ta'addanci wajen kashe mutanen da ba su ba musulmai wanda suka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah suka shaida annabi Muhammad mahaifin Allah suka zo domin sauraron kalmomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da wasu ke gida suke barci ba abin da za su yi suka suka kashe dukkan wani uzuri na gaban su suka tafi kuma aka zo aka cutar da su wasu aka ji musu raunuka wasu kuma aka kashe su domin a kan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka mutu Allah ya sa su a cikin shi duka wanda ya shahada wanda ke musulmi ya yi imani da Allah ya shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah ya shaida annabi Muhammad ma'aikin Allah mai kuma Allah ya ɗauki ransa ta wannan tafarki Allah sha ya sa shi cikin shahidai wa'anda kuma aka tsorata da wa'anda kuma aka ji musu rauni da mu da muka kwana da alhini da damuwa musulmai da wuraren tasirin da ke makwabtaka da wuraren da wasu wuraren da suna cikin fargaba da ma wasu ba za su iya fitowa su tasiri ba muna roƙon Allah ubangiji ya bi mana kowane idan kun san shi ba Allah kai ka san shi muna roƙon Allah ka اللهم احسنهم عددا واغسلهم بلدا ولا تغادر منهم احدا اللهم ال بهم عجائب قدرتك اللهم عذبهم عذابا مبينا اللهم عذبهم عذابا مبينا اللهم اجمعهم مع سادات فرعون وهامان وقارون اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم اشدد وضعتك عليهم اللهم اشدد وضعتك عليهم اللهم صب عليهم صوت عذابك اللهم دمرهم تدبيرا اللهم تنزلهم تدبيرا اللهم تدبرهم جمجمة اللهم افعل بهم كما فعلت بقوم لوط اللهم افعل بهم كما فعلت بقوم شعيب اللهم انزل عليهم عذابا اللهم انزل عليهم رسلا من رسلك ياخذونهم بعذاب من عذابك ياخذونهم بعذاب من عندك اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه واجعلهم للمؤمنين ايه واجعلهم لنا عبره عبرة وآية اللهم اجعل لنا عبرة وآية sannan abu na biyu kuma ɗan uwa da suka yi ƙoƙari a jiya mun tabbas akwai masu niyya wanda da suna da shi da sun Allah ya san ya san shi da su ba da yadda za su to da mu da su da waɗanda suka yi ce kuma suka ba za mu yi ga rumbiyar addu'a za mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ga ilimi addu'o'i da kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai aka yi addu'a aka roƙi Allah da su Allah zai baya kuma in dai aka yi tsari da su Allah zai tsari kuma in dai mutum yana cikin bukata ya fuskanci ubangiji da su Allah zai biya masa mun yi imani da Allah mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mun san da zai taɓa yin karyawa kuma mun san ya faɗa dukkan abin da ya faɗa daidai da gaskiya ne to za mu roƙi Allah da su kuma za mu sanya mu halartu da zukatanmu mu roƙi ubangiji ya biya mana bukatunmu to da duk wanda ya san ya yi wani abu na a wannan aikin alkhairi mu yi tawassuli da wannan aikin na alkhairi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba dole sai ka rubuta addu'a ba in aka kace amin ma insha Allah Allah zai karɓa addu'a ka zai saka a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت قلت وقولك الحق واذا سالك عبادي عن عن عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون وقال رسولك صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدعاء هو العباده اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك ونحن ندعوك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ما بنا حكم عدل بنا قضاء نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب شئت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض رحمن الدنيا وأديمهما رحمن الدنيا وأديمهما رحمن الدنيا وأديمهما أن ترحم عبادك وأن تتقبل منهم اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا كما تقبلت على إبراهيم وابنه إسماعيل اللهم إنا نسألك أن تنجونا مما كنا عليه كما نجيت نبيك واصحابه صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ان تكن لنا ولا تكن علينا اللهم انا نسالك ان تكن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل خير اعمال اعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخزي ولا قاضي اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح وخير الحياه وخير الممات ثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا نسألك اللهم العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ضيق وحفظ الجنة والنجاة من النار اللهم أنت أمرتنا بالصدقات فقد أعطيناها على أطيب على أطيب وجه نسألك أن تتقبل منا اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم نعوذ بك ومن الان يتلقى بمن تلقى وبجيه كما يدعى ابن الله صلى الله عليه وسلم يا آية المرشيد يتلقى وما لا يدعى بجيه لما ساحبه Allah zai tallafa mana za su ma ce ya hafu man fil ardi ya hafu sama to Allah muna roƙonka dukkan wanda ya tallafa Allah ka tallafa masa Allah duk wanda ya agaza Allah ka agaza wanda ya tallafa ya yana da rashin lafiya a jikinsa ko a zuciyarsa Allah ubangiji yi Allah wanda ya tallafa ya yana da bukata zuwa gare ka Allah muna muna haɗa sunayenka da sunayen ka suka fi zarki suka fi ɗaukaka suka fi girma Allah ka biya musu buƙatar ƴan kasuwa a cikin mu Allah ubangiji ya huta musu Allah ubangiji ya huta musu Allah ya mai amfani Allah ya albarka a cikin kasuwancin ma'aikatan gwamnati a cikin wanda suke aiki na gwamnati ko na kamfani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka darajar su Allah ya kiyaye mutuncin su Allah ya albarka a cikin dukkan abin da suka samu makaranta mu Allah ubangiji ya ba su nasara a kan dukkan jaraba da za su wanda suke neman shiga makaranta kuma ko ina a nan gida ko a waje Allah ubangiji ya sauke musu wanda suke fuskantar jarabawa Allah ubangiji ya kare su da sharrin jarabawa duka wanda yake cikin mana ya zama ko wani abu da yake jin tsoro Allah ubangiji da wannan sadaka ka amintar da dukkan abin da muke tsoro Allah wanda take cikin amfa da talauci da rashin aiki da rashin sana'a Allah masu neman aiki Allah ka ba su in ka ba su kuma ka sa musu albarka masu neman sana'a kuma Allah ko ubangiji ka ba su kuma an ba su Allah sai sa musu albarka wanda ake musu bashi a cikin tare da bashin suka ɗauka suka bayar Allah ubangiji ka karkare su bashin da ke kansu Allah ka azurta su da falalaka da biya musu Allah wanda yake cikin gidan haya yake ya damu da abin da yake biya kaya Allah ka ba shi nasa wadatacce wanda kuma yake da nasa yake neman Allah ya ƙara yalwata masa to Allah ya ƙara yalwata masa ya buɗa masa ya a wanda yake da kankarar lafo ya Allah wani ya shirya masa wanda kuma suke da shiridu Allah ya tabbatar musu da shirya wanda kuma ba shi da ƙarin yake neman Allah wani ka ba shi wanda kuma yake da su Allah ka riga masa dukkan mai wata bukata ko wani gaigaye a cikin zuciyarsa Allah ubangiji ya yi masa Allah ya raba mu da hassada Allah ya raba mu da biyayya Allah ya raba mu da mumbubirci Allah ya raba da ya da kiyacewa da talauci Allah da da bashi da fata Allah da yunwa Allah ya raba da dukkan wani da shi ya halitta a yi shi ya bita ya ta ya ya dawo ya kuma wuce ya ce da kike gare ki ce Allah ne ya ce to bari na bana ba ka kalmomin da za ki Allah da sun gaci gaba ɗaya abu da kike nema ya shiga ciki ta ce ya rasu da a bani za a sa ce ni Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min mu'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم علم ربك من الخير لبارك من زلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع Allah maka ba mu dukkan wani abu na sharri da manzo Allah sama yayin tsari da shi Allah ubangiji كريم اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا يمينا خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من كتباء شهر رمضان اللهم تقبل صلاتنا وصدقاتنا ودعاءنا وكل شيء وكل شيء قدمناه اليك يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مهاجرا إلا آويته ولا عاليا إلا كسوته ولا عاريا إلا كسوته ولا جائعا إلا أطعمته ولا جائعا إلا أطعمته ولا جائعا إلا أطعمته ولا خائفا إلا أمنته ولا خائفا إلا أمنته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا من المشرك كما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وسلم علينا بذنوبنا بنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تفرق جمعنا الا لذنب مغفور وسعي مشكور توبة لن تبور سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ونسلم ونسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام محمد بن سعيد والحمد لله رب العالمين